السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ألا كاوم يو أشرين دا هدو قوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة أبي هدو دا أربعين دا دياكم يو شاترا قوة بيو ميلادية دبو بيو دا أشرين أولنا مجلسي نامو نتاغن البركة da muke karatun waɗanda littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam wanda cikin sirar sahabiya ta takwas wato suna zainabu bintu jahshin ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha mun ji abubuwan da suka faru na saukar da hijabi ta sanadiyyar ta wale ya ce judu hawa kiramu ha radiyallahu anha kyautacci da kuma karamcinta lafazin aljud yana shiga cin alkiram eh, balarabi a wajensa ba kalmar da ya fi so ya siffanta mutum da ita wacce ta fi nuna kyauta da badawa da sauƙin kai sai ya ce mutum kari eh, kari yanzu da aljud wani ɓangare ne na alkiram عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه من زن الله صلى الله عليه وسلم يتم ما تنسى بك ويتبعني أطول كن يدا وتتكيك طوانها أنه إذا ذات فاربينا akwai riwaya ta ce asra'ukum luhuqan bi atwalukunna yada wacce za ta yi saurin bi na bayan na rasu ita ce wadda tafi ku tsawon hannu to su sai suka fahimci haƙiƙa ba su tafi zuwa ga majazi ba eh, balarabe idan ya ce mutum lahu tsulul yadi lahu yadun tsula eh, yana nufin mutum mai kyauta eh, ce yaduhu tsawilatun alayya ai huwa kasirul atsa'i alayya yana da yawan bani ya ce yaduhu tsawilatun alayya ko lahu tsula tula alayya hannun shi yana da tsawo a kaina yana bani da yawa kenan wa hmm? kunna idza a ba'dahu namuddu aydiyana fil jidari kawai sai suka ce bayan maza sama ya rasu sai su zo sai su rike sa su haka suna gudawa ta katanga a cewa ce za ta iya tabo katanga mai tsawo نتطاول هما منا منا منا منا منا منا منا منا منا ين لجي شين نتطاول منا ين لجي فلم نزل نفعله ومقشي بمنا أيك هكا حتى توفيت زينب حتى زينب رضي الله عنها ترس زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة ita kuma a tsira halittar mace ce gajeruwa تخاجة هل تكون القصيرة طويلة اليد تجيب وذات زمسان الترانها النو لم تكن رحمه, رحمه الله أطولنا في مطوبة فعرفنا أنما أراد الصدقة شيء مقفة يمسع شيء منصمينا نفهم ودي تكيلي وانصدقاني وكانت صناعة اليد فاكسا شيء يتسنى دي صناع حنو fakanat tadbughu aikinta shine tana yin tana yin dibaga jima jima take sun san jima kan san jima da fata idan ka san fata idan ana son fata a mai da ita ya amfani da ita ko a yi takalmi ko a yi jaka ko kuma ana so a dai wani abu mai amfani da ita ana sa mata ruwa ko ana sa mata bagaruwa sai bagaruwan nan sai ta fice da gashin gabaki dai sai ta sadar da gashin to shi ne ake ce mishi jima'a hmm? ba shi can hadisi ne ce ayyuma ihabin dujik fakat tsahur ko to za ki wata huzu sannan ta kasance tana ɗinka tana ɗinka abubuwa kamar jaka kaga dukanci kenan idan ta je mafata da kanta kuma sannan sai ta zo ne sai ta jakunkuna ta takalma wa tasaddaku abinda ta samu na riba kuma sai ta sadaka da shi haji abinda take yi عرفت Zainabu رضي الله zainabu ita ta fahimci wannan magana ta manzo sama cewa astra'ukum luhuqan bi aqwalukum na yada wacce za ce saurin bi na bayan na rasu a cikin kumata na ita ce wadda tafi ku tsawon hannu sai ita na na Zainab radiyallahu anha sai ta fahimci fiqhu cewa manzo Allah sama yaqsidu bi tuli yadi al majaz la haqiqa annabi sama yana nufin majazi ne ba haqiqa ba أن المغادر طول اليد بالمعروف ta fahimci cewa mazan sun yana nufin tsawon hannu tsawon hannu wajen kyautatawa a kana ta'amalu wata ta tsaddako sai ta zama tana sana'ar hannu tana aikinta in ta samu riba shi ke nan sai ta yi sadaka a kana ta'asra a nisa'ihi luhu ƙarfi sallallahu alaihi wasallam sai ta zama ita ce mata ta farko a cikin matan manzan sama da ya rasu ya bar su su tara ita ce ta fara bin sa radiyallahu anha wa kana yuqalu laha ummul mataki ana ce mata ummul mataki wasu kuma malamai suna cewa Zainabu bintu Khuzaima ita ce ake ce mata ummul mataki zai iya yi wa su ana ce musu ba abu ne koru ba ita ma wacce Zainabu bintu Khuzaima mace ce wacce take da yawan kyauta ita ba zai da manzo Allah sama ba ta rasu wata wata uku a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karɓanta Allah ya kaddara tana cikin matan manzo Allah sama aljanna sai ta zama ta aure shi kuma bata daɗe ba sai ta rasu zainabu bintu khuzaima eh, ta sanadiyar ta danginta da yawa duka suka musulunta tana da cikin mata masu albarka a tarihin duniya ta sanadiyar aurenta da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya zama duk jama'a ta suka musulunta akwai riwayoyin da suka zo cewa eh, abin nan ce sauda bintu zamba akwai ruwayoyin da suka ambaci cewa wannan siffar ta a sira'u kunna luhuqan bi aswalu kunna yadan aka faɗi cewa eh, abin nan ce eh, saudatu bintu zam'a matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta biyu kuma wacce ta fi shekaru a cikin matansa malamai tarihi sun tabbatar da cewa kuskure ne na riwaya domin ya tabbata cewa zainab abin nan sauda bintu zama ba ita bace ta fara bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa ita zainab ita ce zainab bintu jahsh radiyallahu anha ita ce ta fara bin manzo Allah sama bayan rasuwarsa a cikin matansa ba sauda ba na kawo wannan ne saboda wasu za su iya gani a wasu littattafai cewa ga riwaya in ban manta ba har Imam Bukhari ma ya ambaci riwayar da aka kawo cewa sauda ce in lam akun wahima ila rafiq al-a'la bayan duk wannan tsawon rayuwar to dama in aka gama kuma za a koma wajen Allah ne ce ilar rafiqil a'la ta tafi zuwa ga abokan zama madaukaka domin manzo Allah sama shine mijinta a lahira qat'an qat'an matan manzo sama a duniya su ne za su zama matansa a lahira yana ɗaya daga cikin hikimar da ta sa Allah ya ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi adadan inna zalikum kana inda Allah azima ba wani wanda zai auri matan manzon sama bayan shi da Allah ya zaɓa masa su su zama matansa a aljanna to shi yasa mala yace idan rafiqil a'la an barzata binti rafi'i قالت أرسل أمر أي ابن الخطاب إلى زينب بعطائها سيدنا أمر عزم ننسى ya fito da wani tsari na ba matan manzo Allah sama da duk wanda suke da dangantaka da manzo sama allowances suna da allowances wannan sunna tana cikin awwaliyat Umar cikin ababen farko da sayyidina Umar shine ya fara kawo su a cikin musulunci kokashin tsari na masalih mubtala sau da sayyidina Umar radiyallahu anhu shi ya fara kawo wannan tsarin dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zawul qurba sannan matansa na cikin gidansa matan manzo Allah su sama to dukkanin sun zama suna da suna da alawus da ake ba su duk wata to sayyidina Umar radiyallahu anhu anhu ya aika mata da nata ita Zainab da fa'iha da abin da ake bata فقالت غفر الله لأمر سيدة الله غفر تعمى سيدنا عمر غيري كان أقوى على على على على على على, على قسم هذا أو على قسم هذا ce ai wani na ya kamata a ba wannan kasa qalu kulluhu laki sai suka ce duka naki ne kaga ba karamin kudi ake ba su qalat subhanallah sai na Zainab sai ta ce tsarkiya tabbatar ma Allah wannan kuma kudin haka zamanin manzon Allah ba mu samu kamar su ba rayuwar gidan manzon Allah sama manzon sama ya ce Allahumma ja'al Aisha ali Muhammadin tafahi to rayuwa suke yau akwai gobe babu sai ga ta yanzu an zo an kama ta wannan maɗuɗuwar dukiya wasu ta rasu yin hubi saube na da yawa sai ta sa wani mayafi haka tufafi haka shi ta rufe kudin kawai ga shi nan igiri guda sai ta rufe wa ta ce subuhu sai ku ta zubawa a nan wata rahu alaihi sauban in kun sun kun gama zuba silallan kudaden to ku rufe su da tufafi cikin tafi da gefe wa akhadat tufarriquhu fi rahimha kai kawai ana gama zube zuwa sai ta ce dibi kaza a kai ma wance wata ce dibi kaza a kai ma wani dan uwanta haka ce. duk wanda ya zauna da maza sama zai ruwa duk wanda ya zauna na na shi rabiyallahu anha kila zamu karanta a tarihin ta a gaba ita ma haka take yi har takan zo a azumi ta yi azumi amma kuma ta waye ita ga ta an kama ta na alawus ɗinta da ake bata amma kuma sai zama bata da da abin da za ta yi buɗe baki da shi ya bai wata barira ta ce ai mama da kin an mana wani abu da za mu buɗe baki da shi ga shi yanzu ba abin da za mu buɗe baki da shi ke ma da kin tuna min da ni ayi ɗanta ɗan yayarta sayyidina abdullahi bin zubair radiyallahu anhuma ya kasance yana jin damuwa game da yadda take yi shine sai wata rana yazo an zo za ta raba kuɗi ta iya ce amma take ta raba kuɗi haka nan ta ce ni kake faɗa ma haka ni da na zauna da manzo Allah sama manzo sama kana kana karrihil mursalati manzo sama wajen kyauta kamar iska yake iskar da Allah ya aiko ta tana zaben wani ta bashi ta ba wani ce wallahi la ukallimuka abadan ce kai ne zaka hana ni in yi sadaka ka hana ni in yi kyauta har abada ba zan yi magana da kai ba haka ta zauna sai da ce gaba da abdullahi bin zubair na lokaci mai tsawo ya ta kawo mata mutane domin a ba ta haƙuri amma ta ki haƙura sai ya za a yi mata haka Karshe dai sa'id ibn al-musayyib rahmatullahi alai babban tabi'i shine ya sulhunta su shi ya sulhunta su ta ja ta ci gaba da abdullahi na zubai radiyallahu anhu ma magana kaga su haka suke wa ni hadi kuma marayinta take da su wa aqatni ma bakiya. ni kuma barzatu bintu turafi. ni kuma sai ta ce dukkan kwashe sabra wannan ya mutum zai su fawajadnahu 85 dirhaman sai muka same shi dirhami 85 dirhami 85 kuma kudin yana da yawa kaga ya kusan ya kai rabin nisabin zakka rabin nisabin zakka dirhami biyu to kaga na an ce hamsatan fa wajadnahu khamsatan wa 80 dirhaman dirhami 85 kaga ya kusan ya kai rabi ثم رفعت يدها إلى السماء nan جننت تتجه أن أنت سمت فقالت اللهم لا يدركني عطاء أمر بعد عامي هذا تتي يا الله kada ka sa baki kafin baki ya Allah ka raina kada wannan kyauta ta na Umar wannan abin da na Umar yake badawa ya sake kawo gare ni su suna ganin wannan dukiya a matsayin fitina ne a cikin gani fahimtar su da mu ba ba ɗaya take ba su suna ganin in dukiya aka buɗe ma al'umma ita to fitina ta shigo kenan fahimta shi kanshi sai da fahimta suke kuka yake idan yaga an kawo dukiya mai yawa ابن عبد الرحمن بن عوف يتسي والله يا أمير المؤمنين إنه لموطن شكر يا حوات مقودي ما ألاني سيدنا عمر يتسي هيا فتح مبادئة هيبا الأمة بقى تبسو كمة دوانا مفاتي سي فتنا تاشق تقان انت الله شكرا لك كاريون وعن القاسم قال قالت زينب بنت جحش حين حضرتها الوفاة زينب تشي ألوخة دمت وتتزو inni qad a'adtu khafani fa in ba'atha Allah fa in ba'atha li Umar bi kafnin fatasaddaqu bi ahadihima sai na riga na makaina da kafani ina da kafani na idan sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya aiko da kafanin da zai amini fatasaddaqu bi ahadihima to ku zabu da ku shirka da shi hmm wa in istata'tum إذ أدليتموني أن تصدقوا بحقوتي فافعلوا idan kuka ga kuna da iko idan kuka rufe ni ku yi sadaka bi hakwati ko bi hakwati da kwarjalle na wato zanen da nake daurawa ka fa'alu to ku yi wato tana fifita ai sadaka da nata din ko ai sadaka da nata ba wanda na Umar din ya aiko mata ba amma farko ta ba su zaɓi duk wanda aka sadaka da shin yayi ko natan ko na na Umar amma daga ba sai ta nuna ta fi son ai sadaka da nata وفي سنة عشرين الشيكرة عشرين باين هجرة انتقلت إلى جوار ربها وصلى عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه شيكرة عشرين دي الله أكبرنتا باين أن صلى الله عليه وسلم يعرف babbai rasu mazu salama a ga da yan watanni ke da yan watanni sai kenan ta rasu a kaninta da manzo sama watanni ne آه، في تبوك عفوا وقبل أن يتوقف القلم عن الكتابة عنها نختم ترجمتها بقول السيدة عائشة عائشة عنها كاف مسيح على قلم أم جمد ابو تولى إتبكي أجمد تاريه انت يا كما تمسك على قلم نانا عائشة رضي الله عنها دا تشيد ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب ta ce wallahi ban taɓa ganin matar da ta fi alkhairi a cikin addini kamar zainab ba qalillah ta fi a cikin ta fi kowa ta kawa wa asdaqa hadisan kuma ta fi kowa gaskiyar magana wa awsala lirrahimi kuma duk ita ta fi musa da zumunta wa a'zama sadaqatan ita ta fi girman sadaka a cikin mu radiyallahu anha Allah ya ƙara yadda a gare ta kuma dama ta faɗi ta ce ita ce yake ba fatin mu ɗaya ba ita ce shugaban ɗayan gidan fatin a gidan manzo Allah su salama fatin na nashi daban fatin ta daban to ita ce take jagoranta wata kota amma akai hadisul iski ita bata shiga ba sai yan uwarta take taya ta ya uwarta na nashi ta ce ya uwarta ce ta shiga mata kishi amma ita bata faɗi komai ba game da hadisul iski azafin da aka mana na Aisha radiyallahu anha to wannan ita ce Zainab baiwar Allah matar manzan Allah su salama wadda ta samu wannan shaida cikin manya-manyan darussa da ya kamata mu ɗauka a ciki shine yadda gidan manzan Allah su sama yake da mata ake makaratun a nan duk da matan suna saurara to mata su ɗau darussa masu yawa a cikin sirar wannan baiwar Allah mata wacce ta kasance kishinsu daban da irin kishin da ake yi a wannan zamanin a cikin karatu na sun mun yi waɗannan batutuwa Allah ya tsara yadda da su الله تعالى من سنس وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين